sunana ambasada abdu abari ni ne representative na african union a ecowas tawagar ku ta zo duba wannan rantsarwa ta janar buhari daga goodluck jonathan ya kuka da wannan tar to na harko dai zan ce muku yanzu da sahin wannan ita shugaban kungiyan kasashen afirka dr nkosazana dlamini zuma ita da kanta ta iso Commissioner peace and security ita ma ta zo kenan muna da babbar tawaga da ta zo ta birnin abuja saboda mu taya najeriya da shugabanta da duka jama'an najeriya murna na wannan zaɓe da aka yi shi mahimmancin wannan zaɓe zaɓe ne wanda da hwari kan a ce an iya kalmala shi duka kowa iya tsoro da mu wanda muke cikin najeriya da wanda suke kasashen waje an yi kaman tsammahanin abu zai shigo da rigima to kuma sai aka waye gari aka yi wannan zaɓe a kan lumana kenan wannan abu da 'yan najeriya suka iya suka yi ba victory ba ne na najeriya ita kaɗai duka ƙasashen afirka eh, especially mu african union mun ji daɗin haka da ya faru saboda iya ma mutane nuni da najeriya babbar ƙasa ce tana iya ta shirya zaɓe a yi shi cikin lahiya a yi electing king president ba an yi ba rigima ba an yi tashin hankali ba to wannan muna ji abu ne mai mahimmanci ga najeriya kuma abu ne mai mahimmanci ga duka kasashen afirka irin wannan yakan faru zan iya cewa kusan kamar ghana senegal da ma jamhuriyar niger duk sun samu nasarar irin wannan jam'iyyar adawa ta samu nasara lalle ne ya kamata a ɗaga masu Niger su Senegal da sauran ƙasashen Afirka da suka bi tafarkin demokrasiya inda komi yana zuwa daidai. Abinda yake da kwari a cikin demokrasiya ba mutum ba ne yake yin demokrasiya, institutions ne. kwanciyar hankali a cikin ƙasa a samu arziki a cikin ƙasa a yi protecting kin interest kin jama'a shi ne ya kamata ya zama na horko kamar yanzu wannan babban ƙasa ta nigeria mutane sun gane bin mushin daɗin abin da yake faruwa a duka ƙasa da bata ɗauki ba irin wannan matsayi na ta san 'yancin jama'arta a cikin harkar demokrasiya ne ya kamata a ba ƙarhi fiye da kobi